فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون amma bayan ya ansa addu'ar su ya kubutar da su daga wannan masifar sai kaga suna barna a bayan ƙasa ta hanyar aikata kafirci da sabo da zunubai ku mutane to ku farka ƙarshen mummunan zaluncinku zai koma ne a kanku. Zaluncinku kuna da jin daɗi da shi a rayuwarku ta duniya ƙarariya, amma baya cutar da Allah. Sannan gare mu za ku koma ranar alƙiyama, za mu ba ku labarin abin da kuke aikatawa na zunubi, kuma mu saka muku akan hakan.